Essa é só com a ra'ayi na wani irin mutum ne mai saurin ra'ayi bibi a gida ni nake juya ordinary na sai abin da nace ba kai da yake shakatawa ba sai ka ga ina bushasha ta hanyar raina yake so ina watayawa ina buɗawa kin gane anna akwai bambanci tsakanin ni da ke kin ga ki yar minista kaga kuma ki kaɗai ce yarsa ni talatin ne ne na ishirin da takwas kawai kawai ana me ke ana ba kula da lakabin me ke ana to me ku sai ko mun zo da shi shakata ne ko ne ina magana kina tsare da ido kawai mana mana zaman wa kake zo mu zo mu kake a makarantar mana in ba mu kai maka za ka zauna kai ce ke mu wannan magana zan fada miki mai kai ya fada mu mai kai mana ba ka hankali ne nan makaranta ce ba malam kai ka je ta koya mu ka je mu da mu malam ka je guda mu da rana ka bari in gura ya bin da ka zama dama kana ci oh, wallahi malam din da kiyaye ne ba wallahi ke shi ne duk sai na sa an maka kacca kacca ki kuma wace ce ke kowa ciki ko kuma waye to tuna duk matsayin da ke takama da shi wata na za ki rena kai ya ji ya amfani da addini ya buga shi ya zo zai huce a kanmu daidai kamun daidai mutum ya zai

yanzu kina haka ne ba bar garba ni ne ban faɗi haka ba amma ana idan ta bar gidan nan tun safe ba ta dawa fa sai tsakar dare dad wallahi ƙarya kuke ne wani kin ga tsara da amin ne kika tsane ni miki miki gaina zamu kin ci shuguna ni nake miki ne dan Allah da kika bi duk kika tsane ni ana ni ba wai ba zaki ne ba ina miki ne a matsayina na uwa a gare ki ni ni ba ki ne ba ce uwata ba ni ba ki ce kuma cewa ki ji karfi uwata ba ce kawai ta kura miki a cikin gidan nan ta kura ko ne ta kura miki ce ni ma ta kura mu zai fita maka ne tun da ka koyi ka koyi lafiya da ke karanta da jinkin su da aka yi ne in ko ko kin yi kake da nan ko baya ba na son kare da kawai ko ke ba na so kuma dai kina son kamar kwanta a gidan nan kana so ki kare wata yayin da

harbi an kuma ba ma ba ka daga ka da su da ba da ya ta ba kuma eh, eh, da su da zama biya inda ɗan da ya ce an nemo shi wa da yarinya ne zan miki tsariya ki duba da farin gemu yana ki ce zan miki tsariya to abin da yake mana Allah ya zaba wani za ki gani ka fara gani tun da za ka shiga shi ba abin da za mu gani sai ai alheri kofar ya saba aikin wani to domin ni yana tare da shi muna tare da shi ya zaɓe mu na da ya zaɓe mu na tare da shi ya kana mun bi kuma a gaida da ta to shi yasa na go gida ga ni ga ka ga inda wani abu da zaka gaya dalilin da zai sa yarinya kamar wannan ta rika yawon daren mace ba namiji ba sai kai yi mun bayani ya yi ka san ai ba abin da zaka fara eh yaushe dan musulmi ba abin da zan gaya maka idan ba za ka iya ba ni zan maganta ba isa ba ba a isa ba da je ina gaya maka don uban kiki kukan jini wannan kukan da kike yayi kanan kuma ni wallahi daidai nake da ke don uban ki ji ko yanzu me amfanin wannan dubi kanta kamar shekan gudu wannan yanzu shine wayewa kai shine turanci tun laifin gaba ɗaya na ke yawa kin san wannan hoto ne yana can ana ta jiniyar banza ana ta tsora da talakawa a gari shi da mai mukami amma ya kasa gyara yarsa kwaya daya to waye ya kamata ya kula da ita ke ce ke kike zaune da ita mafi yawan lokuta Yaya, wallahi ina iya bakin kokari Ko yanzu ga kin gama kokarin kenan inda ta zama dinnan kin yi kokarin ki kenan ya ka san yari ana yarinya kuma da yake a turai ta shi shi sa ganin kamar al'adunta sun nema ta gaban kasar Musa. Kabiru, ni fa a waje na kai ba minista ba ne. Minista ne kai a can da kake yi amma ba a gona ba. Ni yanzu dai za ka gaya wa turai? Yaushe aka yi ka? Tun kafin kai girman da har ka isa ka samu wayewa kan da za ka je turai zuwa na nawa. Eh? Kuma ni za, to dan uban wannan ko da abcd aka haife su tare ya kamata a ringa ganin 'yar musulmi haka? ka yarinya sakaka kawai sai abin da ta ga dama a gari kuma ita take juya ta ba ta take juya ta ba a matsayin ka na ubanta to in kai baka isa ba ni na isa kuma zan hukunta to magana ta ta karfe dole abu abin da na ci dole an ta daina yawon dare kuma karfe tilas ka kula da tarbiyyarta da ta sauran iyalanka na gida domin a ranar lahira Allah kai zai tambaya kafin a zo gare ni wajen yadda ka tarbiyyantar da iyalanka ba za ka yi wa Allah zancen turanci ba ko taraye a turai a can ka san wannan ko ke kuma dan ubanki in wannan kitsan da kike yi shine turancin sai na yi maganin wannan shegin turancin da a yare ilimi ne banza sha sha sha na hukaciya haka banza me wannan to na gode shi kenan dadi sai abin da ya ce za a yi to ya za a yi sai ki haƙuri da abin da ya ce gaskiya ne dadi ba za a hana ni rayuwa ba tun da shi kai baka tuya min haƙƙina ba yanzu a yi shi tuya min haƙƙina domin shi kenan ne daga na da gaba kai ta sanyi ta zama sanyi ta zama a gidan kenan an sai kawai na ma su min dariya ok ok ok ok kin gani ah, ba zan hana ki fita ba amma duk kusurin da kisa za ki bi ke gani ki karki bi tun da yake san yana zama na iya kai kula kin gane ko eh? zan canja lambar mota ta wata abirin ta giya za ta sai canja lambar mota ta ba kawai ne eh yawwa na san baki da ba baki wani abu ta rike ban dawo 150,000 you manage in Mexico and the weekend ago? You manage in Mexico. Anna. I love that. Yeah? Christina Allah ya sa da aikin da nema jiya ka isa. Na kai abu tun yamma na kai. Kuma ka dawo ka biya mun ta ka isa. A lokacin da na dawo ka dawo ka dawo. Ka gaya mata? Ka gaya mata. gari amma dai ba can kanki kai ba ce ne ba kawai da ce in zo yana bukatar da ke kawo barka dai Mr. Fatiki ai da ban dauka ma za ki zo ba saboda ke kika zaune da nake ta jiran ki har na fara tunanin a kira ku ubangiji yau sai ba ki da lokaci to dama na ce ne ki zo saboda an karasa faɗin da na so ne miki jiya dan ban gama ba abin da nake son gaya ne gata da kike tunkaho da shi da shagwaba da ubanki ke tunkaho da yana ba ki ba alheri ba ne a wuri ba kuma burgewa ba ce hasali ma dai rasa da hakiki a cikin wahala domin akwai abubuwa da lallai sai ɗaya daga ciki ya kasance ko dai uban da ake mutu duk da mutuwa tana wuyan kowa babba da yaro kowa yana iya mutuwa ko matsayin da yake tunkaho da shi ya zama babu domin kafin ya samu sai da wani ya rasa sannan shi ya samu sannan ke mace ce a kowane lokaci kina jina? shi ne kuma kike yin buɗe waya a kowane lokaci za ki iya tafiya gidan mijinki idan kin tafi gidan mijinki suna ba wani lokaci za a ɗauka ba za ki haifi naki to idan ki da mutunci baki san ya kamata ba ba da tarbiyya yaushe ne wa'inda kika haifa kuma za su tashi kuma suna da mutunci da tarbiyya na san daga wannan lokacin ne ki fara tunanin cewa ya kamata 'ya'yanki su zama masu tarbiyya da mutunci to fa sai kin yi tarbiyya da mutunci da biyayya that. You're not thật <laughs> được dạ mấy cha lâm mun zai bi karan na gida kuma wanda duk da mun kwanci ka gaya mana ji ga ya mana ga ya mana ka zama ji da ya ji ko ka ji wallahi abin da kuke ka tabbar hannun yaki ko ma ya da kuma rijiyar dubu da wata ya wallahi ba ba ku bi sama ku bi sama ku bi wato kana so rijiya ta ba ku ruwan da ya hada ku to gaskiya ina da idan ku fara wannan abin yake Ina da daren daren Estamos aí. Sem a nemo mata miji a haɗa su su je canza su mu kuma mu samu nutsuwar zuciya saboda ƙararraki sun min yawa yau a zo a ce ta yi kaza gobe a zo a ce ta yi kaza jibi ido na ya gane min ba'arin abin da ake cewa ta yi to wannan kawai shi ne abin da ya kawo ni amma ni ina ta mamaki ya mutanen da ba sa zuwa ni Sani suna kawo magana ta gaskiya haka ne sun ci amana ta biyar kayan ka ba ya zama ke marawa tun da yata ce kuma sun sani kuma sun sa abin da yake faruwa ya kamata su zo su same ni su mun gane saboda yi ma mata fara mutane yanzu ya zo su gaya maka ka ce mafi yawan mutanen da suke zuwa su zo su gaya mu suna zuwa ne su gaya min don kai ba za su iya ma magana ba domin suna dan samun wani abu na rayuwa tattare da arzikinka wasu kuma waɗanda ba waɗannan ba ba za su samu lokacin da za su zo gurin ka ba domin a ofis ka za a je a tadda mutum hamsin mutum ɗari suna jira da sai an yi cike-cike waye zai je ta lokacin sa dan kawai zai ka shawara kan al'amarin ka a fi jurewa ne. Ina ga gaskiya na fi son aure da shi. Kwanan ba dai ta kama yau. Ya ce mishi kike so. Kwanan baya dai ta kama yau. duk sai mun su kai mu a kan asalin da kuma halayen su ya wannan ne kuma ban yi ba amma dai na san sunansa nasir sunan babansa tanko shi kawai na sani da ka je ranta ai aure ba abu ne na wasa ba ya kamata a ce duk mutumin da ya zo yake son yarka za ka bashi da aure ka binciki asalinsa da kuma irin ɗabi'unsa kafin ka bashi saboda abin da za shi ya zo abu ne wanda ake yin su da niyya har abada to amma ni na shawara ta da kuma abin da nake gani shine ya daidai me zai hana mai tuwo na maina mu rufa wa kan asiri a haɗa da ɗan uwanta mustapha kuma mu tsaya musu da addu'a da kuma ke nan ma yaya gaskiya wannan ita ce shawarar da mana zai shi ne ma dalilin da yasa na ga in an yi hakan mun rufa kan masiri na waje bai san halin da muke ciki ba haka ba zai kuwa ce to ni ne da zai ce yana mai na Kada ka manta bilansu na ce ma ina so da hannun da kawo shaidu shi Ustaz. Gaskiya ba na san Mustapha. Yi ni Ke yanzu kina da kunya yanzu a gabana kike faɗin wannan magana? da su shi ne farin ciki da shi ne annabar fuskata. Idan babu shi ba zan iya rayuwa ba da. Ke musu kan ƙarfin wannan firci daga wata. A gaban yanzu kin ɗan wannan firci? sake dan zaki ya girma ai dama abin da ya sa kenan na kawo ma wannan magana yanzu wa za ka ebi wannan ka je ka wa a waje ai a tsirin ya tozo wai ai ka san ta yarinyar nan har yanzu karama ce kuma wannan girma da ta yi a landa shi je mata har ka ga ɗabi'unta suna zama haka ta hanyoyin lokaci ma sai in kasa ganewa shin yarinya ce mai laifi ko ba kai ne mai laifi da an yi magana kai ka tsagar gale yanzu kana gaya min wa yarinya ce to yarin to samu maje ka goya ta tunda yarinya ce ina tabbatar mata da yanzu karuwa ne za ta za ta za ta gyara ka ga illar kenan ka je can ka je ka zauna cikin yahudawa an haifi yarinya ana haifo ta wanda ya karbe ta wani shashasha ne ba sunan Allah ba na a mace annabi ba dole ta zama haka ba to shi tun da haka ne kai da ita sai ka ji ka kasha ni na tafi ya to me za ka yi ya ka Thank you.